Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Jama'a masu warare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke TV Hausa Tehran da ke nan birnin Tehran a cikin shirin na rana a yau Alhamis. Muhammad Amin ne ke muku salama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abin da zamu gabatar muku a shirin namu na ranan. bayan kun a cewa kun labaran duniya sai mu ka muku shirin nan na Kuleka Iran wanda ni Muhammad Amin zan gabatar daga nan kuma sai shirinmu na karshe wato shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu sun kasance da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha uku ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1465 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Rajab shekaru 23 kafin hijira kamariya aka haifi Ali dan Abu Talib alaihi salam dan amin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma surukinsa kuma magajinsa an haifi imam ali alaihi salam a cikin dakin ka'aba a birnin makka mahaifiyarsa ita ce fatima bint asad mahaifinsa kuma shine abu talib dan abdulmutallab dan uwa shakiki ga abdullahi bin abdulmutallab mahaifin Manzan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi da alayensa imam ali alaihi salam ya girma a gidan Manzan allah tun yana karami saboda haka bai san wata tarbiyya a rayuwarsa ba sai tarbiyya da manzon Allah ya bashi bayan haka kuma shine mutumin da ya fi kowa kusanci da manzon Allah a wurin isar da sakon addinin musulunci tun daga ranar aiko shi da saƙon har zuwa ranar rasuwarsa sai kuma a shekara ta biyu bayan hijira ya auri fatima ta zahra ɗiyar manzon allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi auren da allah albarkace shi da zuriya mai daraja da albarka su ne mahaifan jikokin manzon allah imam hassan da kuma imam hussein da kuma sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare su imam ali alaihi salam ya halarci dukkanin yaƙe-yaƙen musulunci tare da manzon allah in banda yaƙin tabuka ya shahara da jarunta da kuma yawan ilimi da tsoron allah bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka da shekaru 25 ya karbi ragamar halifancin al'ummar musulmi na tsawon shekaru kimanin biyar a cikin wannan lokaci ya yi kokari wajen dawo da adalci a cikin al'ummar musulmi amma kuma hakan ya haddasa masa matsaloli masu tarin yawa da suka hada da yaƙe-yaƙe daga masu adawa da shi da kuma masu masa hasada da hankoran ganin bayansa da zuriyarsa imam ali alaihi salam ya yi shahada a hannun wani bahawarije mai suna abdulrahman bin maljam a ranar 21 ga watan ramadan shekara ta 40 bayan hijira yana ɗan shekara 63 a duniya masu aure ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1986 ferdinand marcos tsohon shugaban kasar philippines ɗan kama karya ya arce da kasar ta philippines zuwa kasar amurka marcos ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar ta philippines ne a shekara ta 1965 kuma tun daga lokacin ne yake amfani da ƙarfi wajen murkushe masu adawa da shi da kuma gwamnatinsa da ƙarshe dai a shekara ta 1973 ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasar ta philippines na dindindin amma a shekara ta 1980 marcos ya fara fuskantar 'yan tawaye masu adawa da gwamnatinsa dauke da makamai a shekara ta 1986 'yan adawa sun yi karfi kuma suka tilasta masa barin kasar inda ya nemi ta siyasa a ƙasar amurka Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kHz

yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. jama'a masu warare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad Aminu ibrahim farko muhimman kanin su kasar china ta yi kira ga amurka ta janye ta kuma ta gaba wa ƙasar iran najeriya za ta fara shari'ar 'yan boko haram guda dubu biyar da ake tsare da su a gidajen yari kasashen iran da siriya sun tattauna kan hanyoyin karfa dangantaka da ke tsakanin su kungiyar kwallon kafa ta filas ta tsare kan teburin premier najeriya bayan ta doke sunshine da ci daya da babu yanzu kuma ga cikakkun labarun kasar china ta yi kira ga amurka ta janye ta hukumar ta gaba wa kasar iran kakakin makatarokin wajen kasar china wang wanbin ya bayyana wa manema labarai cewa a halin yanzu ana cikin tsaka mai wuya game da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka shan matsaya a kai a shekara ta 2015 amin ya amanna cewa komawar kasar amurka cikin yarjejeniyar da ɗage ta hankuman ta kakaba kasar iran zai kawo ƙarshen tsaka mai wuya da ake ciki kan yarjejeniyar ta shirin nukiliyar waɗannan kalaman sun zo ne kwana ɗaya bayan da kasar iran ta sanar da jingine yin aiki da wasu yarjejeniyoyi da aka cin matsaya a kai da kuma damar da take bawa jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zuwa ziyarar bazata a tashoshinta na nukiliya saboda wucewar wa'adin 23 ga watan fabrairu da iran ta ɗibar wa amurka na ta janye ta kuma ta gaba mata ko a jiya laraba ma kasar rasha ta kira ga sabuwar gwamnatin amurka da joe biden ke jagoranta da taka mamiyar rawa da ta dace game da batun shirin nukiliyar kasar iran da aka cimma matsaya a kai Najeriya za ta fara shari'ar 'yan Boko Haram guda dubu biyar da aka yi tsare da su a gidajen yari. Darakta janar kan al'amuran da suka shafi harkokin shari'a Aliyu Abubakar shi ne bayyana hakan wata ziyara da ya kai wa gwamnan jihar Borno a Bagana Zulum a birnin Maiduguri. Ya kara da cewa akwai fasoni da ake tsaye da su a Giwa Barak da ke birnin Maiduguri da kuma gidan yari ko kuma gidan gyara halinka na kayan ji da ake zargin mayakan Boko Haram din ko kuma waɗanda suke da alaka da mayakan kungiyar. har ila yau ya ce zuwa yanzu sun samu zantawa da waɗanda ake zargi ɗin su 283 daga cikinsu a da ake yi na yantance su da kuma gano irin laifukan da suka aikata a matsayinmu na masu basu kariya muna tattaunawa da su ne lokaci ba lokaci domin mu samu damar sanin hakikanin abin da ya shafi labaransu da ƙarshe ya ce za a gabatar da hujjoji game da zargin da ake musu a gaban kotu duk wanda aka kama da laifi za a yanke masa hukunci don ya girbi abin da ya shuka ƙasashen iran da siriya sun tattauna kan hanyoyin da za su bi domin karfa dangantaka da ke tsakanin su a kimar harkokin wajen kasar iran sa'id katibzade ya yi musayar ra'ayi da ministan harkokin waje faisal mcdad da na sadarwa na ƙasar siriya Ahmad abdullah game da abin da ya shafi hanyoyin da za a bi wajen karfa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban a wani taro da bangarorin biyu sau gwana a jiya labar a birnin damascus na kasar syria ya ji game da gudunmuwar da kasar iran take bawa kasar syria wajen ganin ta tabbatar da tsaro da zaman lafiya a faɗin kasar Ta kuma ci gaba da kare 'yanci da haɗin kan al'ummar kasar baki ɗaya haka zalika babban jami'in diplomasiyyar kasar ta siriya ya jaddada matsayin kasarsa na shi tsaya a bayan iran game da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka ce matsaya a kai a shekara ta 2015 ta da yin watsi game da kokarin da ake yi na bakanta sunan iran ko kuma ɗora mata alhakin ficewar amurka daga jajiyar nukiliyar da aka shi matsaya a kai a shekara ta 2018 to masu saurare kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar kwallon kafa ta Kano Fila ta ɗare kan teburin Premier a Najeriya bayan ta doke son shandaci ɗaya da babu. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ta Kano Pilas wadda ke buga wasannin ta a garin Kaduna ta ci kwallon ta ta hannun Waguwa Yima a bugun tazara da kimanin minti goma da fara buga wasa. Wannan sakamakon ya nuna cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ita ce ta ɗaya a saman tebur da maki ashirin da uku a wasa goma sha biyu da ta yi. in ta ci wasanni bakwai ta yi kunnen doki a biyu aka doke ta a wasu guda uku a kakar bana kwara united ce a mataki na biyu da maki 22 sai iyimba international ke a mataki na uku sakamakon wasannin mako na goma sha biyu da aka buga a laraba ya nuna cewa plateau united na da uku jigawa golden stars kuma ba ta da ko daya sai sa united inda tallasa ifeanyi ba da ci uku da babu yayin da warriors kuma ta ci daya ita kuwa Rivers United ba ta da ko ɗaya. Kada City da Abia Warriors sun canja ras ɗaya da ɗaya. To sai kuma wasan da za a buga a yau Alhamis inda Katsina United za ta kece raini da Mountain of Fire. Sai kuma Adamawa United ta buga da Lobby Stars. Haka ita ma Hatland za ta kara da Dakada. To da ƙarshe za ku ji cewa wasu mutane 155 sun sake kamuwa cutar corona virus a Najeriya, yayin da guda 11 kuma suka rasa rayukansu duk dai a rana guda. kidigar da hukumar hana yaduwar cutuka a najeriya ncdc ta fitar a jiya laraba ya nuna cewa kimanin mutane 156 ne suka sake kamuwa da cutar corona virus a jiya yayin da mutane 11 kuma suka rasa rayukansu yanzu an zai kimanin mutane 153,842 ne suka kama da cutar a faɗin najeriya lokacin bullarta da lokacin da aka shiga mataki na biyu na yaduwar cutar corona a najeriya a watan disamban da ya gabata kimanin mutane dubu ne ke kamuwa da cutar a duk rana sai dai a 'yan makonnin nan to adadin ya dinga yin kasa inda ya zuwa yanzu kasa da mutane 700 ne sai kamuwa da cutar a rana a nasa bangaren ministan lafiya najeriya osige ihanire ya faɗi cewa yanzu haka yi najeriya na jiran allurar rigakafin corona nan da watan maris mai zuwa kasar ghana dai ta zama kasar afirka ta farko ta samu allurar rigakafin corona inda ta amshi allurar rigakafi dubu shida a matakin farko karkashin shirin covax da hukumar lafiya ta duniya ta tsara ta ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na muleka iran ai saurari lafiya muleka iran bismillahir rahmanir rahim Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa za mu kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini ke da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a kasar da kuma irin alfanun da masu yawon shakatawa sai samu a bangarori daban-daban bangaren abin da ya shafi yawon shakatawa na neman lafiya ne ko kuma na zuwa ci gaba da karatu a kasar Iran. Da fatan masu ariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. To a yau za mu karkata akalar shirin ne kan batun yanayin irin matakin da kasar Iran ta ɗauka kan batun cutar corona tun bayan da cutar ta COVID-19 ta yadu a ƙasashen duniya daban-daban wanda ta samo asali daga ƙasar China. kasashen duniya sun dauki tsoron matakai daban-daban wajen yaƙi da wannan cuta wato wajen yaƙi da wannan annoba to iran a cikin kasashen da wannan annobar ta bulla akwai kuma matakai masu yawa ta ɗauka domin ganin cewa ta daƙile yaɗuwar wannan cuta tsakanin al'ummarta idan aka kafa inda aka kafa asibitoci da cibiyoyin shan magani domin kula da masu wannan cuta dr mansur ɗalibi ne mai karatun ilimin likitanci a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin tehran wato tumus a takaice ya yi mana ƙarin bayani game da halin da ake ciki da kuma irin yadda abubuwa sai gudana a wannan lokaci musamman ma irin halin da ake ciki game da wannan cuta a ƙasar iran eh hakika ita ƙasa ta iran ta samu ci gaba sosai wajen yaƙi da ita wannan cuta ta coronavirus ta bi hanyoyi da dama na farko da ta yi ƙoƙarin rufe a dukkan wasu gurare waɗanda suke za a iya samun cunkoso sannan kuma duk wasu gurare da ya kasance za a shiga dole saboda haka sai an shiga da ita wannan safa ta hanci da ake sakawa da kuma har ta hannu sannan kuma sun yi ƙoƙari duk wani guri da zai kasance ana samun cakuɗi ɗaya sun yi kokari sun ga cewa waɗannan guraren duk an tsayar da su tun daga farkon fari lokacin da ita wannan cuta ta yaɗu sosai a duniya kuma likitocinsu da masu fada a jinsu sun tsaya tsayin daka eh, sun samu nasarori da dama sun kuma yi kokari duk da cewar cutar ta shigo da karfinta kuma ah, ta yaɗu amma dai kan sun tsaya tsayin daka don ganin cewar sun yi kokari duk da cewar abubuwa da dama da suke bukata wanda kuma suna da kuɗin da za su saya saboda wannan takunkumi da ƙasa amurka ta sa musu ba sa iya samu su saya daga a inda ya kamata su saya saboda haka sai suka koma suna amfani da ainihin tasu fikira da fasahar da dama tarihi ya nuna cewa su mutane ne jajirtattu to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin irin tsayawar da suka yi suka ga kuma suna yin abun yadda ya kamata kuma duniya ma ta fuskanci haka tun da ita kanta hukumar lafiya ta duniya ta ta yabe su akan wannan wannan yaƙi nasu da suka yi. To ko waɗanna irin matakai ne dakta zai bayyana masu wurare da suke da mahimmanci sosai da suka taimaka wajen ganin an dakile da wannan cuta a tsakanin al'umma a nan kasar iran musamman ma a bangaren mahukunta da masu ruwa da tsaki kan wannan batu a sun ɗau matakai kamar da yadda na fara faɗa daga da farko na ganin cewa sun dakile din wajen ainihin yada yawan yin binciken sannan kuma da idan ya kasance mutum an samu wanda yake da ita a duba a gado mutanen da ya cakuɗa da su an yi kokari an yi musu gwaji kuma waɗanda suke da ita an yi ƙoƙari an killace su sannan ana kula da waɗanda ya kasance suna buƙatar kulan yadda ya kamata sannan kuma wanda suke da ita ba su riga sun yaɗa ba ana ƙoƙari a ga an killace su sannan kuma guraren da aka san ko a lardunan da aka san an samu irin wannan yaɗuwar cutar akan yi ƙoƙari a ga cewa a rage shiga da fice sosai wannan ya taimaka wajen dakilewa ita wannan abin nan wannan ita cuta ta coronavirus a wani mataki kuma mai muhimmanci da kasar ta dauka shine tun da farkon fari tun watan na na biyu kenan watan fabrairu lokacin da cutar ta fara shigowa nan sosai ya kasance a kasar bangaren lafiya sun fitar da makudan kuɗaɗe inda suka zaburar da masanansu suka kuma yi kokari suka cewa masanan sun fitar da bayanai ta hanyar da za su yi su yi bincike wanda suka tabbatar da ingancin wannan gwajin nasu to gaskiya sun ba su kuɗaɗe ana nan ana ta faman bincike a kai wannan wata dama ce da ƙasashen da suka ci gaba na duniya suke yi don suka cewa an samu nasara akan irin abubuwan da ake yi sauraka ana na ana ta yin kokari akan ita wannan allurar wadda za ta zama ta rigakafi to tuma ɗaya ga shi dakta ya kwaro bayani amma kuma lokaci ya mana halinsa don haka ya zama wajibin daga aya a nan sai a wani jikon za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma don dokta mansur bakonmu a wannan makon game da gudunmuwar da ya bar a cikin shirin ni da na kasance tare da ku daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen da muke watsa muku a mu na yanar gizo wato www.hausatv1.com mu leka iran kenan ko saurara yanzu kuma sai a dakaci shi na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu warare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirin na kide-kiden Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kide-kide waki daban-daban da aka gudana a nan kasar Iran da mawaka shaharu suka gabatar. Domin kayatarwa da kuma nishadantarwa da fatan masu yasan sa da mu kuma za su ji daɗin shirin. A yau mun gaito muku mawaƙin nan ne mai suna Ahmad Ali Tuni. دیار دیار بخیاری سوار Ahmad Ali Tuni a gaishe ka da fatan masu ware sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kan ce ta da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hostv1.ng. ne zan yi bankwana da ku gan lokacin da aka mana kawo karshe sai Allah ya kai mu an jima da yamma za ku ji mu dauke da su a dan shirye-shirye amma kafin nan amma dun wadanda ku ji murin su su ne da kasance da ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.